sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Sule muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kina agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta kafa wani kwamiti da zai yi nazari tare da samar da maslaha kan matsalar laifuffukan cin zarafin bil adama da suka hada hadda fyaɗe inda yayin da wasu ke yabawa da wannan mataki wasu kuwa akasin hakan suke nunawa tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa. Wani a sa wani kwamiti ko kar a sa kwamiti ba abin da tun kafin kafin haife mu aka riga aka yi wannan lodin a jamhuriyar Nijar kuwa wata kotun birnin ya mai ta wanke 'yan jaridar nan mai fafutuka a yanar gizo bayan da ta kwashe kwana hamsin a kulle a gidan yari sakamakon karar da dan shugaban kasar ta Nijar ya shigar da ita. Gaskiya mun ji daɗi da justice ta kuranta ta gwada muna justice na Nijar ko da dai ba ba a barta aikin ta mai justice na yake vraiment abu ya kai inda talaka za su jin daɗi da To muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda zai nazari kan matsalar ambaliyar ruwa da ke addabar wasu yankunan Najeriya. Lamarin da ke kaiwa ga asarar rayuka da dukiyoyi. Baya ga haka akwai mu dauke da labarin wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ki amincewa da ikirarin shugaba Donald Trump cewa maganin hydroxychloroquine na da inganci wajen warkar da cutar COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa. Dr. Fauci ya kare kansa yayin da wani saƙon Twitter mai cike da rudani ya ce likitan ya yaudara al'umma game da maganin. Trump ya kare yin amfani da maganin na hydroxychloroquine a lokuta da dama a shafinsa na Twitter a jiya Litinin. bayan da ya fito fili ya bayyana canza salon taku akan batun coronavirus a baya-bayan nan. Trump ya jaddada buƙatar amfani da maganin na zazzabin malaria duk kuwa da cewa bincike da dama sun nuna ba shi da inganci wajen warkar da cutar COVID-19. A yayin da kuma hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a nan Amurka ta canza dokar da ta ba da damar yin amfani da maganin a matsayin na gaggawa. daga cikin bayanan na Trump a shafinsa na Twitter ya hada da na tsohon mai bashi shawara Steve Bannon da ya zargi Fauci da yaudarar Amurkawa game da hydroxychloroquine. Wani bayanin na Trump shine bidiyo na wata likita daga Houston ta jihar Texas da ya nuna ta tsaye gaban kotun kolin Amurka tana koda maganin kuma ta kushe amfani da takunkumin rufe baki da hanci. ma'aikatan kiwon lafiya a kasar brazil sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ta binciki gwamnatin shugaban ƙasar jair bolsonaro akan laifukan cin zarafin ɗan adam akan yadda yake tunkarar annobar coronavirus an miƙa koken da yake ɗauke da bayanan shaida daga ƙungiyoyi da ke wakiltar ma'aikatan kiwon lafiya sama da miliyan ɗaya ga kotun da ke hague Ƙungiyoyin na zargin gwamnatin Bolsonaro da nuna halin ko in kula wajen fuskantar barkewar cutar COVID-19 wanda ya sanya rayukan jami'an kiwon lafiya da ƙwararru da ma al'umma baki ɗaya cikin hatsari. Akwai rashin jituwa tsakanin Bolsonaro da sauran gwamnonin jihohin ƙasar inda yake ƙin amincewa da takaita zirga-zirga domin daƙile yaɗuwar cutar na coronavirus ciki har da dokar hana fita. Bolsonaro wanda a kwanakin baya aka nuna shi ya warke daga cutar coronavirus bayan da ya kamu da cutar tsawon makonni uku yana jinya. Yayi ta nana ta cewa saka dokar kulle yana kassara tattalin arzikin kasar. kasar ta brazil na da adadi mafi yawa na kamuwa da cutar covid-19 a yankin latin america inda take da mutum miliyan biyu da digo hudu masu cutar kuma sama da dubu tamanin da bakwai suka mutu A yau Talata an sake ajiye gawar marigayi ɗan majalisar dokokin Amurka kuma ɗan gwagwarmayar 'yancin ɗan Adam John Lewis a ginin majalisar dokoki na Capital a Washington domin masu zaman makoki su yi masa kwana na ƙarshe. Lewis ya mutu a makon jiya yana da shekaru 80 bayan da ya kwashe shekara ɗaya yana fama da cutar kansa wato daji. a jiya litinin ne aka rako akwatin gawar tasa da ke lullube da tutar kasar zuwa harabar majalisar inda ya kwashe shekaru 33 yana wakiltar jama'arsa na gundumar georgia kafin isowa harabar majalisar a capitol hill sai da jerin gwanon motocin da ke dauke da gawar ya bi ta muhimman wurare da ke da alamun fafutukar kare hakkin ɗan adam ciki har da sabon wurin nan da ke kusa da fadar white house da ke nuna Black Lives Matters wato rayuwar bakar fata na da muhimmanci. A jawabinta a jiya a harabar majalisar, shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta bayyana Lewis a matsayin babban mai hangen nesa na majalisar. ta ce ya bi sahun jajirtattu irin su tsohon shugaban amurka abraham lincoln a wajen da aka ajiye shi wuri ne na zinare da ake ajiye akwatunan gawa yayin irin wannan bankwana Prime Minister kasar Lebanon Hassan Dayib ya faɗa a yau talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ta kira faɗaɗa jibge dakarun soji mai hatsari yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyakar a jiya Litinin. Ina kira da a yi taka tsantsan a kwanakin nan domin kome na iya faruwa. Ina fargabar lamura na iya rincaɓewa sakamakon tsananin tashin hankali da ke kan iyaka a cewar ɗayib a shafinsa na Twitter. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Litinin cewa Hezbollah na wasa da wuta jim kaɗan bayan da Isra'ila ta ce ta barar da yunkurin mayakan Hezbollah na kutsawa iyakarta. Netanyahu ya ce Lebanon da Hezbollah ke da alhakin duk hare-hare da ake kai wa Isra'ila daga Lebanon. Duk da harin da aka kuma kai mana za mu mayar da martani da ƙarfin gaske. ya kara da cewa shugaban mayakan na hezbollah hassan ya yi kuskure wajen kimanta karfin isra'ila na kare kanta kuma lebanon za ta ɗanɗana kudata ina fata ba za a kuma samun wannan kuskure ba sojojin isra'ila sun bayyana cewa wasu gungun mayaka ne suka yi yunkurin shigo musu ta bangaren gonakin sheba bangare da Isra'ila ta kwace a yakin shekarar 1967. An yi musayan wuta tsakanin mayakan biyu na sa'a guda kuma babu asarar rayuka. A yau Talata aka yanke wa tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak hukunci bisa aikata laifuka bakwai da ke da alaka da wawure miliyoyin kuɗin kasar da ke asusun ci gaban ƙasa. babban alkalin Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya samu tsohon Prime Minister ɗan shekara 67 da laifin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da cin amanar ƙasa da kuma almundahana da kudaden ƙasa. To da aisha su ne wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai nazari kan matsalar yawaitar laifuffukan cin zarafin bil adama da suka hada hadda fyaɗe a duk faɗin ƙasar. Kwamitin wanda kaddamar da shi a yau na kunshe ne da ƙwararru a ɓangarori daban-daban a cikin gwamnatin ƙasar. da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda aka buƙace su da su samar da ingantattun shawarwari da za su nemo bakin zaren wannan matsala. To sai dai yayin da wasu ke yabawa da wannan mataki da hukumomin na Najeriya suka ɗauka. Wasu ko cewa suke an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana daga Abuja. Babban Attorney General na tarayyar kasar mai shari'a Abubakar Malami shi ya kaddamar da wannan kwamiti ya kuma bayyana makasudin gwamnatin kasar bisa kafa wannan kwamiti da zai yi nazari dangane da matsalar yawaitar fyaɗe da nauyukan cin zarafi a kasar da nufin baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya shawarwari da suka cancanta akan matakin da ya kamata a ɗauka. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin shi domin ƙarin bayani amma akata ƙata bata cimma ruwa ba. Na tuntuɓi malamin makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna Abdulhakim Garba ya kuma ya yaba da wannan mataki na gwamnatin inda ya ce hakan zai rage yawan cin zarafi da ake yi wa mata a kasar. Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntuni zai faru. Tun da sanar dai sun diba wannan abu na ce a majalisa sun diba wannan abin kuma sun kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi. Tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa. A kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai. Wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma samu mijin ko kuma samu mazajen. Irin wa'annan ba za ka taɓa samu. wani abu so is kaman 50-50 haka. Sai dai a nata bangaren Hajiya Amina Bibi Faruk da ke rajin ganin an kwace wa mata su ta ce an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa hanya ɗaya tillo da ya kamata a ci gaba da bi shine wayar da kan al'umma game da fyaɗe da nauyukan cin zarafin mata. Wani a sa wani kwamiti ko kar a sa kwamiti ba abin da tun kafin kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code ɗin ko su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi din ko ya riga ya wuce a da wataƙila ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a ganka za a nuna mutane cewa idan abin da ya faru a daina rurrufa shi because abin nan ko state crime ne amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da hakkin ta biyo mutumin nan kadi a hmm. tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi masanin shari'a Shehu Abdullahi Zuru ya yi ƙari da cewar ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne na ƙasa kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗaliban su ana iya kullo mishi ta umarni na musamman abinda muke cema directive daga fada shugaban ƙasa idan har aka ba da wannan umarnin na musamman ma ministry ta ta ilimi ta ƙasa shi kuma minista yana iya ba da ƙara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in ƙasan da kuma manya-manyan kwalejin karatu na ƙasa domin shugabannin waɗanda waɗannan jami'o'in da sauransu su kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce a kafa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan. Wannan kwamiti dai ana sa ran zai samar da hanyoyi mafi dacewa wajen tunkarar lamarin da ke neman mayar da hannun agogo baya a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. to wata kotun birnin yamai a jamhuriyar nijar ta wanke 'yan jaridar nan mai fafutuka ta yanar gizo samira sabo bayan da ta kwashe kwana hamsin a kulle a gidan yari sakamakon karar da dan shugaban kasar mamman sani isu muhammadu ya shigar da ita inda ya korafin cewa ta yi masa kasafi saboda zarginsa da hannu a kudaden makaman da ake zargin an handame a ma'aikatar tsaron kasar wakilin murya amurka a yamai sulaimu mani barma ya yi mana da karin bayani A zamanta na wannan talata 28 ga watan Yuli ne kotun Tribunal de Grand Instance or Class ta birnin Yamai ta ba da sanarwar sakin Samira Sabu daga kurkuku bayan da alkali ya gano cewa zargin da ake yi 'yar jaridar ba shi da tushe. Lauyan da ke kare ta Metr Budal Efred a hirarsa da sashen Faransanci na muryar Amurka ya bayyana gamsuwa da wannan hukunci. Eh, retenue tout simplement qu'elle a été relaxée pour infraction non consciente. Cela veut dire qu'elle a été innocentée. Ya ce abin da ya kamata a lura shi ne an sallame ta saboda babu kamshin gaskiya a laifin da ake zargin ta aikata. Ma'ana an wanke ta wato bai cancanta a kulle ta a kurkuku daidai da sakan guda ba amma kaga ta shafe kusan watanni biyu a tsare yau za ta koma gida ko da aka yi katari wancan bangaren ya ɗaukaka kara. A zaman shari'ar da aka yi a ranar 14 ga watan Yuli, alkali mai tuhuma wato Procureur de la République ya shawarci kotu ta yi wa 'yar jaridar ɗaurin makonni biyar a kurkuku tare da biyan tarar miliyan guda na sefa abinda a take lauyan da ke kare ta yi watsi da shi. ganin yadda a yau alkali ya sallami samira mijinta abdulkadir isu da ke ɗaya daga cikin mambobin kungiyar abc ta m blog ya jinjina wa mashara'anta domin a cewarsa ta nuna alamar adalci a wannan shari'a gaskiya mun ji daɗi da justice ta kolom ta gwada muna justice na niger ko da dai ba ba a bar ta aikin ta mai justice na yake vraiment abu ya kai inda talaka za su jin daɗi da duk abin ya same ka in ka ta justice za a iya baka sanarwa abin da ya same ka gaskiya mun ji daɗi da abin da jijiti ya yanke biska abun nan mun ji daɗi kwarai da kwarai. a ranar goma ga watan yunin da ya gabata ne samira sabu ta amsa san macin wani alkalin kotun birnin ya mai wanda a take ya aikata gidan kaso bayan da ɗan shugaban ƙasa mamman sani isu muhammadu mai mukamin mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasar niger ya yi korafin ta yi masa kazafi a labarin da ta bayar a shafinta na facebook wanda ke cewa yana da alakar kudda kudda ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ake zargi da hannu dumu-dumu a badakalar dubban miliyon sefar da aka wawure a ma'aikatar ma'aikatar tsaron ƙasa lamarin da ƙungiyar amnesty international da ƙungiyar rsf suka ce yunkuri ne na rufe bakin 'yan jarida a wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma to yanzu kuma sai rahoton na musamman wanda zai duba matsalar ambaliyar ruwa da ta'addabi wasu jihohin najeriya wanda mustapha nasir batsari ya aiko mana daga birnin mina a jihar nejan najeriya A yanzu haka dai ambaliyar ruwan sama na ci gaba da yin barazana a jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara. Dama dai tun kafin faduwar damana hukumomi a Najeriya sun yi ta gargaɗin cewa za a samu ambaliyar ruwan a jihohi da dama na Najeriya a ciki har da waɗannan jihohi guda uku da ke gabar kogunan Niger da kuma Kwara. bayan samun ambaliyar ruwan da ta yi awon gaba da gonakin kifi na miliyoyin naira a yankin karamar hukumar boso ta jihar naija a cikin makon jiya sai gashi a daren lahadin nan da ta gabata wayewar garin ranar litinin ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin goma sha uku tare da rugujewar gidaje da dama a garin sulaja ta jihar naija kamar yadda wani mazaunin garin ya yi ƙarin bayani. Abun sai inna lillahi wa inna ilaihi wallahi an samu ambaliya wanda gaskiya tun da ake ambaliya ba mu taba samun makamancin haka ba. Domin yanzu haka magana nan da nake da kai rayuka je gawawwaki da aka samu wanda Allah ya sa an iya gane su sun bayyana guda goma sha uku ne. Banda banda wanda ba a iya gano ba tukun kuma gidaje yanzu nan wanda ruwa ya wanke tamkar ba a taba sa bulo a yi gini ba yanzu nan kusan guda ashirin da biyar ne. Amma kuma gidajen da ambaliyan ya shafa ya musu barna kusan guda ɗari hudu ne da talatin da uku gaba garin. Wannan ambaliya ambaliyar ruwan kusan duk shekara su daga ana samu me ke kawo wannan matsala ne To gaskiya Malam Mustapha yawanci mutane ne kasan yan adam da muke musamman dan Najeriya ta wurin kai mutane ne za ga sun je da kuɗin su sun tari hanyar ruwa sun je sun siya fili sun yi gini. Mahukunta suna musu magana ana gargaɗin nan kowane shekara akan a kaurace daga bakin ruwa sai ka ji mutum yana gaya maka cewa shine fa yake fili shi. Kuma karshe hmm. idan bala'i ya zo ya abu haka akan koma ne ana ganin kasawan gwamnati. To yanzu abin da ya faru kenan akasari kuma za ga shara mutane ba su zuba shara yadda ya kamata a bayan gidan su za su zuba shara a magudanar ruwa hanya da ya toshe ruwan sama yau sai ga ruwa bayan ambaliya yana koma gidajen jama'a wani hali ake ciki yanzu wani yanayi jama'a suke ciki yanzu gaskiya yanayin da ake ciki al'umma na nan da dama wanda wannan abun ya shafe su duk yawanci kawai sun koma gidajen makwabta ne yanzu haka akwai wani gida ma guda ɗaya da aka samu yana nan yana faɗawa zai afka ciki shugaban karamar hukumar su leja wani rabu abdullahi maji ya bada dama yanzu an samu wata makaranta tana nan kusa da wannan unguwar nan ne ake so a kwashe jama'an da abun ya shafa a je a zuba su a wurin harkar sa za abun da za a yi. tuni dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci ziyarci inda lamarin ya auku tare da ba da umarnin daukar ƙididdigar yawan gidajen da ke kan magudanar ruwa domin sanin yadda za a bullo masu. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger. Girma abubuwan kuma akwai shawarwarin da aka bayar mafi akasari abubuwan da suka faru gidaje ne da suke a bakin magudanan ruwa. Kuma kuma mai girma gwamna ya ba da oda cewa dole hukumomin da alhakin tabbatar da cewa mutane ba su yi gine-gine kan magudanan ruwa ba a tabbatar da cewa an biyo nan dokoki kuma an jajata ma waɗanda 'yan uwansu suka rasa rayukansu. Na'am to amma kaman ya girma asarar da aka yi kaman mutum nawa suka rasa rayukansu. A kawo yanzu akwai mutum goma sha uku da aka daga aka gawa wakinsu akwai mutum biyar da har yanzu ana nema ba a gani ba tukunna. kuma an rasa dukiyoyi da dama gidaje da dama sun rushe akwai dai asara mai dimbin yawa da aka yi wanda ke har yanzu muna kokarin mu ga mun tattara alkaluman ganin cewa an samu ko ba samu daidai ba a samu kiyasin irin hasaran da aka yi. Na'am to amma akwai wani agajin gaggawa da aka kai masu yanzu ko dai kun je kun duba ne tukun. A mun je mun duba ba a samu wani agaji da aka kai musu ba mun je mun duba kuma da gani yadda za a yi tun da ma ruwan ba a fara za mu ce ba sosai dole mu nemi hanyoyin da za a yi don kare ko irin wannan nan gaba. A can jihar Kwarama akwai wasu garuruwa da dama da ke fuskantar wannan matsala ta ambaliyar ruwan a kusan duk shekara a yankin karamar hukumar Fatigi. Kamar yadda Alhaji Abubakar mai takalma da ke zaune a garin Onashin yankin Fatigin ta jihar Kwaran yamin ƙarin bayani. Eh a akwai inda ake dan toshe hanyoyin ruwa a cikin gari sannan kuma muna dan fama da rashin abin da gadoji na tsallakawa tsawai muna unashi eh. a kowane shekara gaskiya muna rasa rayuka kama gulbin da ake kira kamfen da kuma irin mamba ko kwanukan baya a wanda ya rasa ransa bara ma wace mutum uku ne suka rasu tun farkon damana. to me kuke so gwamnati ta yi a irin wannan wurare to da muke roƙon gwamnati don Allah akwai hanyar da a sada mu hanyar zuwa dinga zuwa Osalu wadda take ta fita daga Fatigi ta bi kauyen Unashi domin wuraren wuraren nan akwai ƙauyuka sosai muna roƙon gwamnatin tarayya idan zai yiwu a sa mu da gada a hanyar kamfe gulbin kamfe din nan. Ko da yake da yi kawowa lokacin hada wannan rahoto ambaliyar ruwan bata isa jihar Kogi ba amma al'ummomin da ke zaune a jihar sun ce suna zaune cikin jiran isowarta domin kuwa kusan duk shekara sai an same ta kamar yadda malam muhammadu gumi, mazaunin garin uke ne ya yi mun karin bayani gaskiya kamar nan wajen dankulu din nan idan ruwa suka zo wurin sai sun mamaye wurin gaba daya in don asara ana yin asara gaskiya tsakani da Allah ba lokacin da waɗannan ruwa suka zo aka yi ambaliya wanda ba yi asara ba da rayuka da dukiya duk ana asara su tunda lokacin ruwan suna zuwa ne ba zato ba tsammani sai dai a tashi a waye gari cikin dare da ruwa to kaga duk abin da ya same ka baka shirya ba ai ba wani mataki da zaka dauka mishi sai dai kai kokari Allah ya kubutar da kai na'am to amma yanzu ku misali me kuke so ita hukuma ta yi gwamnati misali gwamnati mm. To, ka san abin da muke so gwamnati ta yi, saboda ita gwamnati ita adda yuka ita adda nama. kamar wannan ambaliya in ta zo abinda muke bukata ko ta zo ta zo da sauki a ima ruwan hanya inda suke bi mahita. Masu nazari dai na ganin cewa babu shakka dai akwai bukatar su kansu al'ummomi su yi ma kansu karatun ta natsu bisa la'akari da yadda wannan matsala ta ambaliyar ruwa ke yin sanadiyar asarar ɗimbin dukiya tare ma da rayukan jama'a a kusan duk shekara. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ci batun faɗakarwar har ya zama masu wata al'ada a kusan duk shekara. yanzu ya zama muna kaman al'ada duk shekara sai mun yi ta faɗakar da mutane akan illoli na ma'amala da magudanan ruwa ko kuma masu yin gonaki a bashin kogunan ruwa Mm. wanda yake ka san al'amarinka da mutane wasu za su yarda wasu ba za su yarda ba mm. in ba wanda ibtila'in ya fata ma ba kanta na zahiri wani ba yarda zai ba mm. wani zai nuna maka kamar wata al'ada ce da suka saba da ita wani zai iya gaya maka bana ba za a yi ambaliyar ruwa ba sai bayan shekara goma wanda yake dumaman yanayi da kuma canjin zamani ya sa wannan al'ada ya kau ana iya yin ambaliya bana kuma ba da a sake ya sa muke ta gargadin mutane kauce ma gine-gine ko kuma yin noma a bakin rafuka. A halin da ake ciki kuma a daidai lokacin kammala hada wannan rahoto muka samu labarin hadarin wani jirgin ruwan kwale-kwale da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar a kogin Shiroro. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kafin mu ci gaba da shirin namu mu shakata da wannan waka. wasanni wasanni a takaice mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar haɗin kan 'yan wasan ƙwallon ƙafa ƙwararru ta duniya da ta dakatar da ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ƙwararru ta ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire bayan da ta aikawa shugaban ƙungiyar Cyril Domoro takardar haka a ranar 22 da watan Yulin da muke ciki inda ƙungiyar ta nuna rashin jin daɗinta game da yanda ƙungiyar su ta ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ivory Coast ko cote d'ivoire ta ba da sanarwar goyon bayan mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta ivory coast din a zaben shugabancin kungiyar da zai wakana a ranar biyar ga watan satumba mai zuwa shi da didier drogba har zuwa yanzu bai samu ko kungiya guda ba daga cikin guda biyar da ke marawa dan takara baya a neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta cote d'ivoire ko ivory coast sauran kungiyar kwararrun malaman asibiti daga cikin biyar din da har yanzu ba ta zaɓi kowa za ta goya ma baya ba in ko su ma suka gwabcewa didier drogba din to shekarsa ba za ta cimma ruwa ba na neman zama shugaban hukumar kwallon kafa ta Coast ko Cote d'Ivoire. Shi ko ɗan ƙasar Burkina Faso Aristide Bansi ya ba da sanarwar dakatar da bugawa ƙasarsa ta Burkina Faso kwallon kafa dan shekaru 35 da haihuwa Aristide Sai mai farin gashi ga kai kamar yadda ake kiransa ya bada wannan sanarwar ne bayan yayi wata ganawa da shugaban kasar Burkina Faso Rock Kabori dan wasan ya bugawa Burkina Faso so tara kuma ya kai ci kwallo a raga har so 24 haka zalika ya soma bugawa kasar tasa ta Burkina Faso a shekara ta biyar ne a ranar 26 ga watan Maris gaban Cape a lokacin yana dan shekaru 21 da haihuwa ya kai matsayi na ƙarshe a ƙasar afirka ta kudu gaban najeriya a wasannin nahiyar afirka na ƙwallon ƙafa a shekara ta 2017 burkina faso haka zalika ta kai matsayi na uku tare da shi a ƙasar gabon a kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka dan wasan yanzu haka dai yana buga kulab ɗin oroya na ƙasar gini konakri ne shi ko kilian mbappe dan wasan ƙwallon ƙafa ɗan ƙasar faransa nan da tauraron sa ke kyalla fagen wasannin kwallon kafa na duniya yanzu haka kuma yana buga ma club din Paris Saint-Germain ne da ya ji ciwo a ƙarshen makon jiya a kofin ka na ƙasar Faransa da PSG din tallashi da ci ɗaya daban zagaban san etienne ba zai sake komawa fagen wasannin kwallon kafa ba sai nan da makonni uku masu zuwa Haruna Bamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ragai da Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice. Wani babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ki amincewa da ikirarin shugaba Donald Trump cewa maganin hydroxychloroquine na da inganci wajen warkar da cutar COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa. Dr. Fauci ya kare kansa yayin da wani sakon Twitter mai cike da rudani ya ce likitan ya yaudara al'umma game da maganin. Prime Minister kasar Lebanon Hassan Dayib ya faɗa a yau talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ta kira faɗaɗa jibge dakarun soji mai hatsari yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyakar ajiyar Litinin. Ina kira da a yi taka tsantsan a kwanakin nan domin komai na iya faruwa. Ina fargabar lamura na iya rincaɓewa. Sakamakon tsananin tashin hankali da ke kan iyaka a cewar ɗaya a shafinsa na Twitter. A yau Talata aka yanke wa tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak hukunci bisa aikata laifuka bakwai da ke da alaka da wawure miliyoyin kudin kasar da ke asusun ci gaban kasa. babban alkalin Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya samu tsohon Prime Minister ɗan shekara 67 da laifin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da cin amanar ƙasa da kuma almundahana da kuɗaɗen ƙasa. Masu gabatar da kara na kuma zargin Najib da karbar dalar Amurka kusan miliyan goma daga wata kungiyar kasa da kasa SRC International. Masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ta misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake ke cewa alahu ta gajiya